الله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير برية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين babu ma ya komin da jata da kamar walmai bai mai bayani a kan abin da ke fadawa cikin mai ko ruwa na najisa idan wani abu ya fada cikin ruwa ko mai na najisa in najisa ta fada cikin mai ko ta fada cikin da ta canza su za su canza su ba su a nan masu rikin su kowa sosai ki ko kuma nan masu rikin a kan cewa ita ne najisa ta yi mai da malum masu idan ta sauka cikin ruwa sun ce da ke mutum wanda sun fi canza amma in ya kasance abinci na a in kasance ba da sun fi canza sun ce da tsarki su a nan ba wasu rikin ba ana ibada da su in ya kasance kuma cikin abinci da shi ka wani abinci ya lalace maluma su ce abinci idan ka sa sun fada su komai karfin na ba da wani abinci don ka da shi ba amfani da ruwa ana amfani da ruwa ma da nuka yi mu mutum ne da ya tabbata canza ɗanɗano su ba abu rihun ko ta canza ɗaushe su abu launin ko ta canza launin su idan da ya ta fada a cikin ruwa ta canza launin su ko ta canza ɗaushe su ko ta canza ɗanɗano su to sun ɗaya da tsaki ruwan nan sun da tsaki mutum sun kari wannan kinka da zuburiya ce na ta zama kenan kaga ina ina hadisi yake cewa a idza balaga ma qura tani zai amir da habata da alma'u da kuma ya yi su gushe mu alma'u da kuma da ya yi su gushe mu wannan hadisi wadan ainihin a kuɗi da abu ya rawaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya cewa alma'u da kuma la ya yi su gushe mu wannan shi a cikin bulugul marani yace a harajahu a salata wata hannu ah, wata hannu ya ce wata hannu ahmad mutum uku sai wannan hadisi ahmadun na hankalin kuma ya yi kaka sai wannan hadisi hadisi ke nan ah, da aka ce a hannun asirata abu dawuda bin bibi da shafi sannan kuma Ahmad na hankalin ya inganta wannan hadisi inda ma a da layu da bisu kushe ba ruwa hakika ba wani tsarki da ba abin da ke canza su layu da bisu kushe ba annaka da bi sai annabi da su alu ummi idan ne kira ta zo cikin wasan zo cikin tiyari na ainihin korewa da dole a rubuta tana bin watan ummi alma wa dahurun la yudati su kushe wannan hadisi ingantaccen hadisi to sai ga wani hadisi kuma da aka rubuto an abi umama al-bahili قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء دهور الماء الماء دهور in ta تأجره ko almaru ɗahurun almaru ɗahurun illa in ta gayyara launuhu auramuhu aurehu to wannan abin shi ne da ibina dole ma da rawaito shi a wannan abu hatimin harani ya da shi to amma kuma akwai hadisi kuma wanda zo gaba ya saba na garma a kurta ta yi da ya fi da habata ko fi ba da limiti wannan hadisi a cikin nan da lahin umara an da bi sallallahu alaihi wasallam ya saba na garma a kurta ta idan ruwa ya kai daidai yawan wadan a tarkariyar in ruwa ya yawan tarkariyar to nan ya hannun da ya ta ba za su mutane ba a wannan a inda ta yi a shi da ya ce wannan wasan mabin da zai kuma da taurata sun wannan ya hanyar duka abin da aka tarin wannan nan ya hanyar da hamsa ya ce Allah na cewa mabin da zai kuma da taurata abin da an sani wanda aka ba a tura aka ba su rikon a tura sun malam ya haɗu ha ai lam ya amru da ba fiha ba su aiki da abin cikin ta ba idan ba da kalma a kuɗa ta yi lam ya amru da abasa kenan lam ya amru da na jisu bi sai ta ba su ta bai da ko ko fi riwaya da lam ne ko fi riwaya da lam Wannan to nan kaga in muka ba hadisi na cewa asma'u da hurun la yanjisu asma'u da hurun la yanjisu illa ma galaba ala rihi aw lawnihi aw la'ani ko sai wannan an samu gani ko to wannan kai shi na karamin na marma sun ka ce wannan na shi an zanza amma ba a mawdu buru la da bisu mu muhaddisi na yi kuma an saba shi to shi a da bisu ya kuma ta umumi ko to sai ba ma shi wannan hadisi da ake da shi na illa ma galaba ala a aw lawnihi aw la'ani to sai ma shi gani sai mu ɗauko alma da burin da ya nabi su kushe mu ko mu aje wannan hadisi ko kuma inda ba a da burin da ya nabi su kushe mu hakika ba ma sarki ba a cikin shi da ba sai mu gama shi da idza balaga alma wa qullatayn lam yahmil hamsa idza balaga ma wa kulla ta qullatayn lam yahmil hamsa wajen awunna wannan hazunna domin wannan ita ba ya yi kisatin ruwan da shi lalace su idza balaga qullatayn ashe an yi ta tashi wajen ko inda ma a zama la yanzu su ce mun kuma ne ko wal halu muqaddama ala sani sai mu zo halu halu din nan wace da na amuna sai mu yi tashi ne da halu wannan ashe idan aka cewa ruwa ba su lalacewa mu ba ba abin da ke canza su ba abin da ke bata su ashe kenan ba da su da sai ya ne kula ashe kenan a tsare ne kula da ne ma

ta yi wace ne ta samu wa ko wannan kuma ta hahu a wancan hajji musalata wannan kuma hajji mu al'arba wata hahu din mu zalaima fi dalili a wani hakimin ne ta gobe fi musalati ala sahihani yace hada hadisun sahihun ala shaddi buhari muslim ingantacce na akan shaddi buhari muslim sannan shi kuma irin hibana arziki cikin littafi ne su kama al-qasim wal amma ingantaccen littafi ne ya ce wannan hadisi sahihi ingantaccen hadisi na saha ya inganta da nabi sallallahu alaihi wasallam to ke na kaga a hadisi na idza balaga ma kullu tayyi ana yi kitabi ya yi kitabi ga umumi da mun samu cikin illa ma da kullu na da shi kushe ai ko to duka ga wannan malum ma ko da yi wancan hadisi da yake na malum ma da ɗauke shi sun yi kai ne ga mutum da ke can dan shi ko in ka diba kai ne a ciki ne shi ko inda ba a rabu ran da sun shi a matsalar na to kenan kada hadisin da ya samu ihtisasi ya samu kai an kiyaye wannan ku to shi na gaba magabata za su aiki da wannan kai din cewa Allah wa kullu ran da su shi illa ma gaira ala illa da ta gaira ala rihi aw lawnihi aw ra'yi malami bi yau la malami bi yau da amu ko mutum ne an da canza ba ne da jikin da arziki aure mu ko kuma a tambuwa shi ko kamshin shi azon ko kuma da launi ne ko ma ya malikiya ruwa ma sarki na sai ko abin da canza ruwa da amu ittifaqa ko canza ruwa launin ittifaqa ko ce da ruwa rihan alwashi to ka da yanzu nan da wasu na cewa ya na cewa ruwa ruma wasu yanki na mazu ala kura wasu yanki na amma wasu na cewa yanzu a zasu da yara da wannan aunahun aunihan don da wani a ce da kuka hawa to sai mu gani shi kuka hawa suna duk da kowa da zuriya ga wani suna zuwa wa karar muri zuri shi na cewa ko wa karar amaru wata amma suna cewa amma duna abi Sulaiman na shi ne malamin Abu Hanifa a hmm. to wani ne ga kenan ku wa ma dan ne biyu ko da amma kenan ya ma'ana ce ne wanda ainihin Abu Hakim ya zama wanda kuma bai da shi ko kenan kaga wannan ya na to kole ne na zuhuri ai hadisi na wa ma da tabi mun huwa ko ana na ko a ce ke na jazan hujja ana hujja da hadisi masu saboda ni ya yi aiki ga wani hadisi wanda ya kasance masu lafiya wannan ya tafi da zuhuri a ce na kaga nan da daga cewa ruwa ma mafarki na sai in sun canza launin na sun yi da na wanda ya kore kauli cikin aiki mutu ba a kuskurantar da shi ba a jayar kuskure kuskure kan ya kasance ba ga hujja ba ga da mai ka wanda bai da madogara ba kai kore kauli kowa ba kai za a shakara akan kuskure amma duk wanda ya kore hujja daga cikin hujjoji na magabata da fahimta daga cikin hujjoji na magabata to ba a kai shi na akan kuskure shi na akan kawo masa to ƙara hamadun hamadun a ke sulaimana mana ce na ba a tafi ne shi mai tafi babu komai da gashi na muskai gashi na dabba wanda ta mutu idan gashi ne ya fara cikin ruwa ruwan da sanin da su a shekke na gashi ɗalibi na ɗalibi shi tsahiru wa ma ba a fihi in kan ɗahiran za a zama hudu huriya abin da ya fara cikin in ya kasance mai tsarki na kuma irin ruwa bai da mai tsarki in mai ne bai da mai tsarki ana amfani da shi in fara ce ana sha wannan shi a ƙauri na hamadun abi suleiman malamin almani na wa buhari bai ce ƙara rasulullahi ba ƙara da ƙara ƙara ɗan haka wata ayyuka a shekai nan ya jirka wanda su bai daba ya jirka wanda su bai daba to a shekai nan ta ga fahimta ta magabata fahimta ce ingantacciya tun da irin buhari mai hadisi dubu ɗari ga kan shi ingantattu mai hadisi dubu ɗari mutu kan shi ba ingantattu ba ya kasance shi na cewa ƙara fulanin ƙara fulanin don haka yi a kan kai alkurani a shekenan ba ko ina za samu ala su tsaya ba sai ka koma ka riba ni ba ta so ka gano cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba ko kuma ya faɗa ba wanda sai da ba mamaki ke kasance ya faɗa ba wanda sai ba mamaki ke kasance bai faɗa ba وقال الزهري زهري في إذان الموتى ga ƙasa na matattu duk abin da ya mutu na hau da fi da daidai irin giwa wa gairi ne wani ne wanda ya kasance garin baku ne na abin da ba a ci wanda ya kasance marar na to abin da zuhuri ya ce fi zamin mota a daraka tuna sannan salafin kulama ina samu wasu mutane masu yawa daga cikin manuma magabata in zuhuri ya ce a daraka tuna sannan salafin kulama isuwa cikin su shamin littafi ai kibaru tabi'ina da shi shi a cikin kibaru tabi'ina ko shi a cikin ausatu tabi'ina ko shi a cikin kibaru tabi'ina ko shi a cikin sahabbai ko ya ce ko na samu wasu mutane daga cikin maluma magabata watan me suka cewa yamta shi kuma ko ya ga muke yamta shi kuma da ha wanda suna sa a gyara musu ashi kashi ta dabbar dabbobi kamar kashin doki haka sai a gyara su sai a mashaki da shi in yanzu an ka samu kashi mai kwari kamar allo haka kamar allo na kawata na dabba in an ka same shi ana iya yanke shi kuma sai a yi sai a mashaki da shi har mashakin zai tafi sosai ya ce to na samu magabata daga cikin malumma magabata ne salafin ulama ya cikin malumma magabata ya ta shigo da biha suna shatar kansu da karfata na motsa. sai ne wai zai hido da biha sannan ko bayan wannan wata suna gyara a samu kashi a gyara shi a kwakwale shi an kwakwale shi sai a yi kurba da shi a kama zuwa mai cikin shari wai zai hido da biha suna samun shari ciki kenan ka ga wannan ya kuma rubu a tsaye da kansu kada zama da bai da wata jinya daga ce a ko kan bai a ba haka na ba suna ce ta mutu da ta ko Allah ya rubuta ya rubuta shi da kanshi don haka sai kun ya ya ya rubuta ma dai kina ta ce wata ce da hiwa da hiwa ne suna ce ta mutu da Allah ba da sallama da ta mutu ya sha mai da hiwa hiwa irin mana wani sha mai to mu zo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko amma lokacin da ya hanci da haƙi sai da aisha ta sha wanda ta ya hanci da shi eh. za a yi wanda bai ba ba su ganin da yi a kan wanda suna yin wannan kuma su ganin komai wai za a yi a ce ke nan za mu mutu a yanzu hatta na musu ya ɗaya zaina wannan ita amsa ba ta malikiya amma imamu na malikiya abin da ke kasa na musu ya ɗaya amma sai kusa da sai wanda aka yanki kamar yanzu an misali a ka yanke giwa to ka shi da ɗari na ko ma ka na in ba a yanke ta ba ka shi da ɗauki in an ka yanke damisa ko an ka yanke giwa ko an ka yanke kura ko an ka yanke duk abin da an ka yanke ne irin kare ya kanka duk abin da kasance mu haramun a kan na in an ka yanke shi da yanka to shi ma na wata da aka yanka shi na halatta ta jira wa yanzu uka ne abu hanifa ya ta akan cewa wata idan wata rukun su musu ba za a yi amfani da su wasalar sirina muhammadu sirina wanda rahim munafi sun ka ce na ba a sabi tijarar da aji ba da laifi ga kasuwanci da haurin giwa kana saye ka sayar ko kuma kashin giwa kana saye kashin giwa ka sayar ashe ko an haramta kasuwanci da inda an da jika ba a kai da jika wanda Allah ya haramtar da cin da jita aka yi haramtar da a shekun da aka ga Muhammadu na. kina ce ta da da wannan Ibrahim na hadi kina cikin manyan manyan malumma wanda ya kasance ta da kai na kuma masu girma masu yawan ibada ko sun ci babu da shi da haurin giwa ana kasuwanci ka sai ka sayar حدثنا اسماعيل هو ابن ابي اويس قال حدثني Malikun, ɗan yin شهاب an ubaid a ibn Abdullah an ibn Abbas an maimuna an amso daga maimuna anna rasulullah ya kika Allah sallallahu alaihi wasallam sai an fara nan akan fira ta kafi sama da wanda shi ta fara cikin mai fira in ta fara cikin mai ba kuma ya kawai min ya tashi da samani ba mai bayani akan abin da an da ya wanda ya cikin mai idan bai ta fara cikin mai na wanda kasance jami'in ba dan yi bane ba da kai sai bane fa kana sai manzo Allah ce alquha ku kwashi wannan hira ku jifa da ita wa ma haula ha abinda kuma azzagaye da in ta kwanta fada da huku shi ma ku kwashi wannan man ku tushe shi ai kun ku tushe shi ba ku rusa mana ku ci sauran man ku da yarki a shi na malikiya ka ba wa in yakun halaka aman jabida kulma bada bi tuhuri fadarhama ata حدثنا علي بن Abdullahi ko in ابن مديني babban malamin Buhari kenan Ali ibn Abdullahi, al-Makkini al-Madini Buhari shina cewa mattabbatu nasi ban taba ganin kai na karbi ga illa inda Ali ya sai in na zo mu Ali yace wallahi komi hadisa malami komi har da din in zo ku ne ba ganin kai na karbi Buhari ko ya fara karanta ba ko gashi ba ke shi ko da zan da fara karanta mutane duk da gashi ne mai fara kina cewa shi daga ne kai kai sai ya zama wani an ce kaji abin da Buhari ke fara. kina cewa bai ganin kai ne kai ko ya sai da kike ci da abu da ogu wa innahu lam yada mithla nafsihi ma shi da tabbata tabbata ma ne ya islami ba ne ta kai na ba to Buhari ya kai a cewa bai tabbata ne amma rumani mutum in ya zo magun wani ne wannan bid'a ne yana cewa wallahi idan wannan yaro ya zo zan raguna zan jin nutsuwa ga rayuwa ta sai da ta tashi duka da su ta tashi yake bai zan ya da sai lokacin da Buhari ta gaba saboda ni ga Buhari yaro amma ya tabbata kuma da yana zo rungu to ya ce wa kala ajiyar na ga rama an kai tsakanin hadisi na mai maimuna mahadisi na maimuna wasu ka ce musu na dina har zuwa ga mutu wasu ka ce a abdullahi na abbasin wajen shi ya jiyo ga mutu ba ga maimuna jiyo ba to dukkanin wannan ta kadama ta taso ka samu maliki a samu maliki an su sun kai sabani cewa shi hadisin ga rama karanta yanzu wajen wanda ya kasance a nuna abbasin an mai maimuna shin wannan isnadi ya yake shi dai abdullahi da abbas mun da shi ko sun ciyo wasu kai kuma mun ina da din da kare ya kare abdullahi da abbas ko sun fice a ina da ya daga abdullahi da abbas ya kai maimuna ba mun da diga da abdullahi da abbas ba mun da diga da maimuna to shi na da rauka da maliki حدثنا علي بن عبد قال حدثنا مؤمن cikin manyan manyan malum ma'anonin tun da gama a cikin araba ko ka ga buhari sai ɗauko babban malami yake haddasa aliyu na abdullahi kala haddasa na ma'amun da isa ابن شهاب او عبيد الله بن عبد الله بن مسعود بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونه ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو قال سينتقل في ثمنه أن تنبه الله صلى الله عليه وسلم أحكم إيه لون الكتاب على الشمال فقال خذوها وجاي والنبي وما حولها أبن أجيهم تا فأدربوه وفاش ولا موضوع في الشيء kaga ana ma'anu sai ma'anun ita ka za ta ci حدثنا مالك ما لا أوصي إمامنا مالك يا أبن ما لا أوصي أبن بيت يكتد جيوا يقول شنا شيوا أبن أباس أم ميمونة قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحديثة كان يقول كان يقول كان يقول قال وأن حدثنا مالك ما لا أوصي to Buhari ya kai sai an samu gangama da a sa sai wanda ya kasance wajen cikin gidan gwani sosai sosai kina cikin ƙwararru na gidan ta shigo kudin da shiga hujja ce ta da sai kuma gidan wata hannun da mutum ya kawo shi ya to kuma sai kawo malami ne wanda ke tare da tsaro sai kawo da sai kawo malami ne bayan kuma an shi kuma sai kawo ubaidullahi abdullahi mutumtun masudi wanda ya kasance shi kuma cikin tabi'ai ya shi ne yawon tabi'a wanda ya kasance suna aka ce mu fuka hawa saba maluma guda ku da ne mai wa da kuma su duniya da mun su to kare ko ko da shi a sai ba gama sai ka ba ne shi to wanda ya joga shi ali ne shi ke shi ko ya jogawa da abun kita ga manun kita da ta shi ko ya jogawa ya joga alim madina malikun alim shi ko ya jogawa ya joga ubaydullah ibn abdullah ibn usul masudi shi ko ya jogawa ya joga abdullah ibn abbas shi ko ya jogawa ya joga maimuna قالت حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله هو ابن المبارك قال اخبرنا عمر بن راشد اليمني عن حماد بن نبيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شيخ كل كلمة يقول لهم كل مسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كحياة كل كلم دكا لون لهم كل مسلم وان أنتوا مسلمين في سبيل الله سبول الله وفي رواية كتب رواية بخاري يتشي والله أعلم بمن يقول لهم في سبيله كل كلم دكا لون لهم كل مسلم وان أنتوا مسلمين وان لونين fi da lahi an yi mai wannan raunin domin daga kalima ta Allah domin kare addinin Allah ga riwaya wanda yake cikin kitabul jihad yace wallahu a'lamu biman yukulamu fi sabilihi Allah shi san wanda aka warabi domin wata ga kalima ko babu man qatil da ta kuna kalimatu lahi ke ko fi sabilin lahi ake yi nuna ko ta ce to ya kuma yawan kiyamati ko kuma ta kuma in muka ce ya kuna yawan kiyamati wa da ke na alfanu in muka ce ya kuna yawan kiyamati ya ajira suwar muka da suna nuna cewa ranar al'umma kare ya ce ha daidai ta kowace ne take jinin na ga shi in kirkiri in kirkiri fakan suka gine ta ita suke nan dokacin da aka soke ta ta tabbatar da mutum da zuwa da shi za su tashi a al'umma sun waɗanda an masu jihadi masu jihadi saboda Allah za su tashi ya kan al'umma ayyar tuwahin su tuwahin da alfi na da wanda ya jihari jihadi kada a yi wanka kada a yi sallah zai tashi da jini yayi da yin sun tashi wannan jinin za ka game su wata ne kai a shago ya ya ta farkar jama a launin launin jini launin kan launin na jini na amma wa alfa alfa bisu amma kaushi shi kuma harafin riski kaushi ya zuwa ya halittu domin da buhari kawo na hadisi shi babi na na alikitabun wuri ko to wai abin da ta kawo wannan hadisi na nan da aikan da jini na ta da hamole shi tashi daga jini shi ne kamshi ta shi goma ɗahiri a shi tun da abin da an da ta sana ya goma ɗahiri a shi kenan ruwa da aka ɗahiri suna goma da ita suna da tashi ba ko a cikin na kafin buhari shi mashi guda maka cewa ruwa waɗannan raina sai ya idan wani abu ya shiga cikin ya ɗin da kuma ya kawo matsalin kuni a cikin na ruwa sun ka canza launin sun tashi daga sun ruwa in sun ka canza da'aman sun tashi daga sun ruwa in sun ka canza a rihan sun tashi daga sun ruwa tun da jini ga sifa ta jini ana gani amma ya canza da zai ko to yake ma'anar ciki ta Allah wanda ka sa masu jihadi rana da yau masu tashi da jini ga cikinsu jinin nan gashi mai kaushi na a ce yau Allah ta da nan da aka ce a ko wani mai kaushi a da shi kuwa sanan da mun kai kaushi nan kowa da jima shi gani na. to rana da yau masu suke da ka gane su ga su kacce-kacce da jini amma hanyar mai kaushi ya kai sannan kuma ga azalman da sun kashe su ga wanda ya yi kisa saboda kada a ɗaukar da kalmar Allah ga wanda an haka shi saboda ɗaukar da kalmar Allah da za a goma ga kowa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya da darajar su ya fi da darajar masu jihadi ne ta yi darajar kowa ranar alkiyoma ga musa ya tuwari ranar alkiyoma za a tashi a kufatan wa kuratan kufatan zurdan amma sun ga za a tashi tuwarin su za a tashi tuwarin da an kashe su an yi keke su an kuma ce su an yi yaye su za a sake suna kanakin su ga wanda ya gida ga wanda ya yaga ga wanda ya suka ga wanda ya kashe babu ma da dare bai na gane akan wawa da ya kasance suna tsaye wuri guda a ta suna abu ya bani ko a kan wani rabi ne a ala a hadda suna a habar na shu'aibun ko a yi wani abi hamza a ala a habar na abu nadi ko abdullahi da zagwana أن عبد الرحمن بن قرمزة قال أعجج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله يجمع أبا يقول شنا سوى نحن الآهرون السابقون نحن الآهرون muna annabashi amma ba a sabi kuna yau mun kyawa ce zai zai kyau ka muka gaba na kan duniya mu a baya kowa ya riga mu amma ran an tawa muku mu a gaba wanda ke bai na kamar shirya idan aka ce wasu na gaba gaba duk an tsere ma kowa na da wanku da ya ce ayyuka a kuma ma da ba shi an gaba da ba ki lala kowa ne ko kowa a shi na mazu Allah ka cewa na har al'adar mura ta da kuna wa bi sinadi da wannan isnadi kalaci la ya kulan da ahalukum fil ma'i da'im alladhi la yadri sai daga cikin mu kashi a cikin ma wanda wuri guda alladhi la yadri tafiya da ma'i da'im sun maraga da sun fi sannan kushe wanka cikin waɗannan ruwa ne akwai ba da cewa kada ku yi wanka cikin wanda aka yi wuri guda yanzu ruwa na tsaye ka tsari ka kayan ka yanka da raba cikin su wani ya zo ya tsari ya yanka da raba cikin su to bai zo ya shi ko ya kai ka tsari kayan yanka da raba ko ka iya gebe da shan wani duk da tsaye su wuri guda ba ku su kai ba don haka mazu Allah ce kada tsaye daga ciwon kini ari ciwon da aka yi wuri guda su mai su fiye na shi makaki a shi ke nan tafi komai yawan ruwa na zai sama ya canza su in ta canza su kuma ta zai mun mutu zaki sai a nemi wasu ba za a yi bada su kuma za a shafi ba babu zamar ce ala zahar da mutan zai kasar bayan bayani idan aka je wata da ita ainihin ala zahar da mutan bayan bai sallah mutum na sallah sai an ka je komai wata kazanta aka je ko da duka dauki ibn ko kuma da aka je ko masa mursal musa idan da aka je ko masa ya riga ya tsaka a ya kai aka je ko mai alhali ko shi da sallah lam tasu alaihi salatu sallah dai bata tashi ba wa kana min umara abdullahi min umara ya kasance idan ra'a fi tofin hidaman in ya gani ga tufafin shi wa huwa yadda shi da sallah wa za a ku sai shi ɗaya da waɗannan tuwajin wa fi talatihi shi ci gaba da shi to in zuwa ba su ɗebuwa ba ya kai an ce in zuwa ba su ɗebuwa sai shi ta waje shi wanke tuwa da shi wanke shi da nan da shi dawo shi ci su zaɓe bai koma sa bai mai sallah sai ka san shi kura ɗin da ake ta Allah ya mafarki a shi ke nan kaga wasannan idan mutum na sallah ya ga jini ya ga su ta girki ne kaga sallah za a fara ta sarki a shi da kaga ga iri ne ya fara sallah ta shi na sarki ya ce sallah sai ga da ta ko domin ba biya sun ce su kuɗu ha annal musallimu ido ka zikir ha halu salati da su kuɗu ha fadu wanda ya ta annal musallimu mai salla mutum ba ta mai sallah ta ka zikir ha ta kuɗu mai ta halu salati lokacin sallah ya abu shi ma wani masu sanya cikin abin da ba ta salla. amma da ne masu ta Allah ne ko a cikin da tare masu ta Allah ne in ne gajinin sai shi ne wani suwa ke suwa to haka ba ya sun ce in in da ta zai ma ka tuwa in ya kasance wanda sallata ba ta baci sallata na baci in ya kasance da jikin da kan yaci sannan kuma akwai bambanci akwai yawan lokaci ko kuma akwai duwa da za ta canza in ba in ga wani mulki da jikin na da yawa ba ta duwa da za ta canza duwa da za ta ba da jikin da jikin ta hannun iya ganin ko to a zahirin umara ɗaya da zai ta shi zai shi wa iya ke nan kaga shi ne inda inda inda inda hula ce ko sai a ce hula sai rauni na sai a ce in kila riga ta sai a ce riga to in yi jan mata ga rungon ta ki sai ne ta wanki in ka shi ta wanki da mutawa ta malki ya ta ta ci amma ga mutawa ta ainihin Abdullahi da Umar eh ka dawo ta kursun da kai da take sai وقال ابن المسيب وشعبي da muka yi da sha'abi sun kace idan wa fi subhi dan idan mutum na sallah alhaji akwai jini da da shi aw da na mutum ko kuma na akwai janaba aw da gari zati aw wata yamma wa sallah sun a zarkar ma a biyu a cikin biyu abin da abdullahi tare da shi sha'abi idan wa fi subhi dan idan mai sallah na sallah ya fara sallah bai ya shiga cikin sallah lafiya ba yana cikin sallah sai gani da da shi ne ka jini da tuwari ne ga jiki idan sallahu idan sallahu fi so bi hidamu idan sallahu fi so bi hidamu la ya nan can na Abdullahi bin Umar ya ga cin ya ga kuci a garin da ya gani ya yi kuci da ilmi da ya samu akan garin da ko to yau ai ka sallah da sani zai yi sallah ba shi mai sallah abu da na ko kuma shi a cikin sallah sai ya gama sai bayan ya sallah ya kare sai ya gama ne ga tuwarin shi ya yi sallah ya kare bayan ya kare sallah sai kamar da zuwa ne to nan in da man yara in da man yara maniyya na da ita gun wanda da kuma niyya na ita shi ma za a yi sallah ba shi bai sallah za a ba shi bai sallah abu da ya sallah ko kuma wanda ya kasance ya yi sallah ya kauce ma alƙula mu sai hidina ya yi jihadi ya ga inda ya kamata shi ba na alƙula sai domin an ce shi mutum ne zai ta hadi gari masu tura ko ya zo sai ta hadi sai ke yi kudancin alƙibla ya yi sallah bayan ya sallah ya ƙare sai ya gane ya sallah bai je alƙibla ba na yi ba shi da ya sallah abu sai ya mamu sallah ko kuma a tafiya neman ruwa bai samu ruwa ba ya nemi ruwa bai samu ruwa ba bayan ya taima ya yi sallah sun ma a zarkar ma a fi wata ke sai samu ruwa cikin lokacin sallah bin lalin ba shi ne wannan haka yake kaga nan mutum na ya tafi ya sallah sai da kayar su sallah sai ga da kayar su wajibi ba shi mai wannan sallah ko kuma da ya yi sallah ya kare bayan ya kare sallah ya gama ni ba shi mai wannan sallah bane da sallah bayan ya sallah ya kare da ne gane bai ni a kula ba so daga malikiya wa da ya kasance wata ya kauce ba kula nan yan harfa ya tilan in kuma kare sallah sallah ta yi amma in ya kasance wato yadda yadda kuma shi a kula ko ne ba da shi a kula ko ne ba shi a kula kuma kuma ma ne amma ne in ya riga da kuku ya shi a ya kasance ba mutum ba ba ka san ƙa'idodin ba a kula ba kuma wani ya kai sabar da sallah da ke da sallah suna yin ayyuka su ce ma ayyuka na suna su za ka mai suna sa a ara a wani hadis na abdamu ko abdullahi usmana qala habarni abi ma yina abdullahi usmana an shuba da bishudin hajjaji a ah, abi isaqa wa zanna tishi amru abdullahi at-tabi'i ma ah, amru maimuni daga amrun maimuni an abdullahi amrun maimuni ba wancan amrun maimuni na ba ibnu harama wancan wanda mun kai mun yi amrun maimuni maharama wanda an ka kace aljazarina ko nazala abubu fi jinsil arab to wannan amrun maimuni ana ce mishi al'audi wa huwa Kabiru kabirun muhadaram tarihina na sannan kuma ya cikin mai manyan tabi'ai kuma da ramun wanda ya kasance aslama fi ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa lam ya musulunci zamanin mu sallallahu alaihi wasallam bai gane shi a shi ke na kaga muhadaran mu ko ce cikin muhadaran mu na kaga tabi'i ya gabi to wannan abun mai muni kenan amma a sauki ko ce ne mu'ajjalai da abun manta wanda tabi'i da ma ya kirka za a ce ne tabi'i ko kuma ce ya wuce tabi'i da ke tabi'i ba da shi a cikin muhadaran mu na yace ya zo a abdullahi kala abdullahi na abdullahi na kudin yace kala bai da ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kalibu wata ya zo Allah shi na cikin sadaka ha awwala kanada wa hadathni ahmad usman kala hadathna ibrahim مظلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه بكما دين يوسف عن أبي إسحاق قال حدثني أمر ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه Hannan su ko bayan sall zama a layin sama. Hadiza ma alahu ala. Kana ya fi sace, misalli, in jarɓe suna sallar ban tsaki. Wa Abuja hanyar wa'as hagu ne. Abuja hanyar wa'as hagu da kuka yi da abu kadarsa. Duk suna zaune. Ina da ra'akumin da ba'alin. Lokacin sashen fice masashi. Ayyukum ya ji duk inda zan yi suri da rigar rami. Wangan jiya. Jiya, wanda kuma ta yiwu. Kin shi tsoho mana mahaifanta. In ya zo da mahaifanta za فيدعو على رحل محمد الداخلة شهادة تكفم منذ صلى الله عليه lokacin da ya سيدنا ban ba a cikin komi wanda an mai gida shan arzikin mutane sai ya gaugawa in ba ana ya yi gaugawa maza maza maza maza sheka sama kula rufi da muna ko sai ya gaugawa ko ba a cikin komi a kowane yake shan arziki shi abu jahali to amma abin da ta shi abu ne hada sababi na sababin na shi kun goma shi na don haka mahimmanci da yi shi na ya sha mun ba shi shi na ɗauki laifin musafiru shi in ka tiba abu ya ta shi ma ka tiya ya samu to ai shi da nan ba su ba ko shi dan ya yi kowa da shi a cikin sai ba shi ba sai da ya dogo ban ba a sa shi فجاء به ضيف سيلوغاوا فلا زرتي تيبا تيا حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم حين موضوع الله يسجد ودعه على ظهره ya asa wannan mahaifa in baya ne bai da kisrai tsakanin da ne wa ana anzur abdullahi da kudin ci wallahi ina kallo la abu shi an ba da kan da komi lauka lauka da lilin ko da ina da kai wallahi bai jawo da wannan kullu da ta ga daina waɗanda ya kasance kuma kowane su da zaru gare shi imani da shi sosai suna an nuna sosai su abu jahilin na su abu mutum da biyu ayyukan na shi na hawan gwamna wanda ya ga wannan mahaifar shi na ya tsirkuma ga sallallahu alaihi daidai da damu abadi shi na ta zama zuwa Allah ta jira ya Allah zan ne ya da Allah ya shi Allah ce ya a matsayin shi a نفس نفس نسميه الحديث فالرغم أن الله داما أتوا سيئا مرة تلك آية تتبقى وزن للذين يقاتلون بأنهم يقاتلون بأنهم ظلموا وأن لا لا تبين الدليل كن أخوات راما كن أخوات راما سيئا مرة أما العلم أتوا سيئا مرة تلك آية تتبقى فأمام داما أتوا راما فأمام داما أتوا راما فأمام داما أتوا راما to shi wannan shi na wanda yawa manzon Allah wannan bayan ya yi wannan ko shi na zo kuma ya ɗauko mahaifa da kuma ya ɗora mishi bayan shi shi kina cikin sallah sai ya ce ka ta azamin kuri ya ce ba da abu ya sabuna suka shiga suna dariya wa ya kiro ba kuma alaba ne sami suna fada masashi wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yana cikin sajida la ya fa ra su bai duka shi ba hatta ja Fatima sai da Fatima ta zo watan a sai da Fatima ta zo a alaiha salam wata da an sa aliki ta jaye wannan mahaifa daga bayan shi farfa ra'atu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya duka shi ثم قال سميت كما قال دوكا شي shi. شي اللهم عليك قريش الله حلق قريشاوا amma ya san wanda yake wannan ya yayi addu'a umumiya amma hukum addu'a ce masu shashi yace Allahumma alayka quraish Allah ya tsare quraish a ba an ce ai ba a mun ya addu'a ga wanda ya yake a azabi ya ko sai ki Allah ya shiga shi Allah ya tashi gani an kiyaye da ko to amma kuma ga shi nan ga ake bi ta manzo Allah ya musu mun ya addu'a saboda sun mai mu gobe sun yi mai wadatanci na kul mutum na cikin sallah shi na cikin sallah lokacin da ya kasance babu sanda bawa ya kusanta ga ubangiji ne kuma cikin sajada shi na cikin wannan ibada da shi a cikin wannan hadara din sai tana an karɓi kuma ya maka dura da shaba don haka kawai ba Allah ce Allahumma alayka bi quraish Allahumma alayka bi ilahi quraish Allah ka karɓi quraish da ne salama marani bi istihbabu du'a salata cikin wannan mun ciwo akwai a cikin na mutahadi na da su salamun marari don haka ba mu wani sun kasa ce a yi ta yake ba ce a shiga to a ce na kayan suna shi ne mutum sun da zawa da suna inda ya ba shi na addu'a inda ya zama shi na zama so inda ya hukunta kalma shi ne mutum ta so a ce na kaga yin addu'a so suna shi ne mutum sun da zawa da suna ko suna shi wa ina aka samu to ga inda aka samu nan salamun marari wa shakka alaihi sai wannan abin yin tsanar yin tsanar da ayyukan su an zuwa wani sanya aiki saboda ne an fice yayin da sun ka fito din mutum kamar bai riwaya ta mutum yace duk ana nan haka nan wata da musu da ko ta sun fito din mutum Allah sallallahu alaihi wasallam wata da ko ta ita da sun fara da fa ha ko da to bi ko mutum sallallahu alaihi wasallam sun ci shata bace wallahi ga kishna nuna ga shi suna gunya ba shi ke na duka da tabbaci ba ga shi ko ce bashir alaihi da alaihi hada ce wakaru sun kasance ya rauna annar da awar da shi bare da wasu sun kasance suna da suna da akida suna da itikadi cewa addu'a cikin birnin masa mutajabiya ce to kafin ya rike nan ko kai bi ya da shi ne maka mutu da ga kai balle addu'a wanda yake cikin ko ga hayar rusul bai shi ko dan sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin shi abin da mahalukat bai yi ta shi gaba dai shi da haka addu'a su sun da rubuce shi sai hankali su ya tashi sai sai suka zo suka ce to ya da suka ce ya muhammadu kana mugun addu'a da kullun shawa akwai yan uwanka akwai iyayenka akwai kakanni ga kuma dai don hakan da don Allah ka faɗi ko da ma da wa haka mun shi na addu'a ta ba su ka tsaye ba duk kullun shawa ba da an ce haka mai rufa su ka shuka za ka yi ya rasu wallahi ka kace da wannan shi ta kuma Allahumma alaihi wa shi ya rasu wallahi ka kada da wannan shi duk kullun shawa za ka yi shi tsakanin wanda sun kai wannan aikin da musulmai ثم سألنا سما يا أم بشر يا ملاكي يشي اللهم عليك بأبي جهل الله حلق أبو جهل الله كتمي بريش أشي manzo ya mai wannan mugunya a saboda sai ke shi ba ku san da alaihi wasallam Allahumma alayka bi abi wa alayka bi kutubatin nabiyata Allah ka hada ka kutubatin nabiyata wa shay'atun nabiyata ya ne mutum da wani da wani utubata sun masu a kaso wa umaritau na halittin yake kuma Allah ta halaka umaritau na halittin wa kuwatun abin muhaidin Allah ta halaka kuwatun abin muhaidin shi na wanda ala mai wannan mahaifa ta bayan shi ana jin shi kuwatun abin muhaidin shi wannan an yi aikin wa adda tada sai shi wannan a wannan abin mai muni ce sai da Abdullahi bin Mas'ud yake da na bakwai falam na amma su ma wa shi ba ko kuma da ya rayu Abdullahi mai mun ce Abdullahi mai ya yi da dike bakwai amma ba mu ba wannan shi ta ce ta Abdullahi mai mun ko kuma daga almajirin shi ba shi ta ce Abdullahi mai makulin ba tsare shi ya shi shi ina rantsuwa da wanda ake kira rayuwa ta لقد رأيت الذين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأدلة yace wallahi na ga mafi yawancin waɗanda mazan Allah sallallahu alaihi wasallama yau a wannan mugunya ana gane su sada wannan su shine shina mace kwance firƙalibi cikin wata rijiya da an haƙina wata ba da ruwa cikin wata da dan wani rijiya a biyu wata ne ga damuwar rijiya da bata ya ce wallahi na ga fuska cikin wani wani ko da ba mace mace amma mafi yawa an saboda ba na an kashe watan wannan ba a hukuncin da abin aiki manzo Allah ta shi cikin wanda an samu saboda ga wannan namu da abin ya faru an san da aka kashe su wannan ta da manzo Allah ya goyi addu'a gare su to kawo na farko wani kaurawa ta farko da an fara yaki na farko mai tarihi cikakke na musulunci wanda ba a koma yaki iri ne ba a koma zaruma iri ne ba a koma ya aje da ilimi ba a koma su ima da Allah irin wannan mutane ba a koma su ima da Allah kamar yan badar saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya ce mun hakani kuma bizika la anna Allah ittala ala ahad bainum fa qala ibadu ma shi'tum fa inni kasabtu lakum Allahu akbar yace wa ya ga amfani da kaci da kaci da Allah subhanahu wa ta'ala to la Allah ne manzo Allah hakika la Allah Allah hakika ni ka la Allah Allah hakika Allah ittala ala ahad bainum ya bi kan bada da rahmashi فقال اجملوا ما شئتم وأيكت كل aikata تسوم أيكت الدنيا كل أيكت وأيكت كل الكلية سأيكت ne فإني قد غفرت لكم na gafarta mu ake yana nan ku to da an kai badar aka yi yakin badar aka kashe saba'in mutum saba'in badar a cikin su aka kama saba'in saba'in maɗauka ko yanzu in ko yanzu in Najeriya an kashe an ga shugabannin Najeriya manya manya fitattu guda saba'in ai an kashe Najeriya balle an kashe an kama saba'in kuma an kashe saba'in to ko ko jira abin ma'aikata sai manzo Allah ya ya ta aka wannan cikin kamun aka kawo hanya da shi sai da aka zo da wani ne sai aka zo ga ruha tsakanin da Madina mai uku ne dan manzo Allah ya sa aka tsaya aka tsake shi to nan da shi Sai ce ya rasu nuna ya ce ya biya muhammad a ta tafi ni ma bai da kureshi za a kai shi za a kashe nan cikin kureshawa da kama biyu a kashe kwanu yana kashe ba ce ba kashe ba ta akwai kowa shi sai ce mazu Allah ce wata rana ina sallah daidai kawo ina cikin sajada sai ka ɗago ka faɗa ka ka samu zani ka shaƙe ni kan zade ya koya na da wannan zan kai shaƙe ni shaƙa matsalar jiya ba ma ce da mun ba ya ce ina sallah na yi ta tajida ya ɗauko mahaifa ta tsara ni baya na shi ɗaya mazu Allah ta shekara shi a tsayan ta sami shi wasu ba ya mamaci mazu Allah ta shi a mishi saboda mazu Allah da shi ko wani yaƙi shi na hikarin yaƙi ya kowa da ta amma ko bai shi ba sai dai a duba gari a kashi amma shi bai kashi saboda mai mazo Allah rahama ce ga al'umma gaba ne kuma asna illa rahmatul lil alamin ko to haka ya yi cikin alamin kalli wani ne a rijiya ta bada na a hakar shi sai da wannan wannan yakin an ka samu mutum saba'in kuma aka aka kashe mutum saba'in cikin su akwai abubuwan da mutum ya ce wanda an haɗa wa ciwon yakin bayani shi na zuwa cikin kyawun bukari insha Allah ta'ala هذا عزيز فوق حديث ولا كريم عزيز عزيز إن تهار على الإذلان فأتيه كما روى الشيخاني أن أنس عن النبي لا يؤمن أدكموها سواء يؤلن الحديث مع الآثارة وأن تأتاني شوفات سعيد ثم من ذلك إسماعيل عبد الوارث وعنهم روي بجمع وارث الحديث حديث يوم ذاك الشيء سورة كما رواه إسنان فقط aiki sai ne fakat isnani fakat aiki sai ne fakat ibn hibban al-abdi shi to in ya haka na hadisi abin shi da wani samu shi ma ibn hajar ne bi shi ke lura hadisi hadisi da ake haka shi da wani samu amma da cewa an kai watan marawa watan hadisi wanda ya kasance abinda an mahi karanci daga mutum guda ya ruwaito sannan kuma mahi karanci daga mutum guda ya ruwaito ya kasance ne wanda ya fi shi wata mahi ƙarfi a daga mutum guda na mahi ƙarfi daga mutum guda duko ya ce da ya haɗa ka shirya daidai na kuma mutu zama to sai kawai misali da hadisi da aka yi wannan misali shi yi ma shi na alƙala ne a to shi na ma mai kawo shi a cikin mafi shi a cikin mafi bibi shi na ce a azizu in ta ba al-islami faɗar bihi faɗar su kaɗai bihi da wannan hadisi ya ce kamar da washe hani كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن انس بن انس ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم موضوع الله شنا شيوا لا يؤمن احدكم ɗaya daga cikin kuma shi kasance a mu'mini kamar imani hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nas ajma'in wa an daga anas ibn abdul aziz to shi rawahu an waka ta yi ama a ta tusi da ba ta yi haihu wani sun da tun hadisi ne da anas akwai abdul aziz ibn sahaihe sannan a kuma kuma ta yi tun ama a ta tusi wa'anda an alaɗi da ba ta yi haihu wa'anda sani to da kamar da ta ne kasada shi kuma wata shuba ya yi ruwaya wadawa an kasada wadawa an kasada shi mutum na hajjabi wata ibn abi abubakar shi ma kamar ta jere ne sun mata nan ne da rike sama'ilu sun mata annan watan warawa warawa an abu da adidin su hedin isma'ilu ibn dulayya kama fi sahihaini wa abdul warisi shi ma ya rawaito an abu da adidin su hedin kama fi sahihin musulmi amma shi ne sai sahihin musulmi abdul warisi an abu da adidin su hedin isma'ilu ibn dulayya an abu da adidin su hedin shuba an idan sayyidina abi abuba an katara katara wa aziz suhaib an anasi. anas ce cewa an ko wa alhum daga waɗannan malumma guda kusan uku guda shi da kuka reto shine ce wada wa fa an kulle jama'a wada wa fa an kulle jama'a shi shine ce wa an kulle da wannan ruwa an kulle hadisi idan jama'a warisin ko wanda suka gari. ko ma ko su kula da ko wani suwari sunna ne sun adada sun da ilimi ba su dadi dai hani ba ba su dadi da ba ba su dadi gona ba wa an umur wi da kun wasi daga wannan aka rubuta da kun wasi a shi ne ba da hadisi ko misali ne sai mu ce a ana an da bi sallallahu alaihi wasallam wa ko dawo yani sai a tarani a wajen adibin sahibin وقتا من أمر أتبوسيكو سيرو شيء عبد العزيز له راو يعني في أتاني شيء إسماعيل بن أولياء ko shina da abdul haka ne ko da tada da huda wa ya tsaka tani shina da sayyidun abi aruba shina da shubtun hajjaj an ce ko to wa anhum ko an an jama'a sai ya ta hadisi na a lamin hadisi hatta akuna ahabba ilayhi min walidi wa dini wa ta jami'a hadisi na hadisi rawahu salatatun min an sahabi wa islami islami islami an islami an alhamdulillah eh ai ba a magana a tsarin sunan wato tun sai su a zaina shi ta hari shi nuna guda makonin makonin taro ta amma shi wanda ka zama shi ne sai ne alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah

in ka faɗo kana sallah kira ɗin ka kasance tana ta bashi na je ta san yaki ashe in ba ɗan yaki ka iya ci ke sannan kuma akwai ruwan wanki in ba ruwan wanki ba akwai sallah sannan kuma akwai bayan akwai yawon lokaci in ba yawon lokaci ba akwai sallah akwai bayan da za ta sallah in ba ba bayan da ka sallah ba akwai sallah kaga shi nan da da wani ruki fi Abdullahi da Umar yake yake wanke da wanke ya yi irin wani abu tun da shi na ya gani a shi wani ake kana shiga abu haka na yi da dalawa to Assalamu alaikum. da ya bar gidan sama da tufafi masu yawa wani menene da gaskiya dangane da wannan magana ah, alhamdulillah gaskiya ma na kusa alifan mai hali kuma hali na halaliya saboda malikun alifan mutum na wanda ya kasance mai wari kwarai kwarai ne saboda halin shi ya kasance bai damu da sha'anin sarauta ba shi na gidan shi da manne shi na karantarwa gida ne ma sarauta ce shi na da hali sosai shi na da bayi masu yi hidima sosai sannan kuma abin da shigo da hali in an kai mai suna bayan ya yanka bisa da suna sai ya yanka wani ma dole shi na gudun hali a tarihin ma ya a azabin yan ana son a same shi a jiba cikin ƙarshen mu da wani imamu su ya rubuta tarihin ma ya kuma cikin ƙarshen mu da wani sannan kuma akwai cikin a shi ya tuno da ya fi bukatar malikiya sannan akwai shi a abin da littafi wanda ina sabo ne rubuta akwai shi a to shi ne na wannan littafi na ibn sabo ko kuma Allah ya da ajiba cikin tahzib tahzib da imamu nawawi ko ajiba cikin abin nan littafi da wannan ya rubuta to da ya fahimta sai da Allah ya zo ra'ayi za'a yi. ko kuma tarihi na a'immatul zahabi ya rubuta tarihi wato akan a'immatul islam shi zahabi ya sa cikakken tarihin malamin da ake ciki ne don haka bai so shi koma ciki sannan kuma akwai rubuce rubuce da an kai na kusa so da ya kasance amai da amai da kwarai wato malamin a akwai tarihi wanda wannan yayi a gashi imam al-arabi arabi al-maliki al-hudani ko al-hadani ya yi littafi wanda ya kasance sun yawan malikun al-hadani tarihi na kawai a ciki in da so a kiwa a cikin kuma kamar ta yau da ita ya rubuta shi ma a kan wata tafiyar musayar maliki shi ma ya bayani a kan ainihin malikun a asin wa ake malikun a asin ne da albashi daga shi dai malikun a asin hakika idan mai hali mai hali cikin malumma akwai malumma a rikimanci masu dukiya da kuma akwai talakawa amma shi da shi talakawa shi a cikin wanda Allah ya ba hali sosai cikin hali

yana da sauri bai zo ba sai ya zo lokacin sallah ya nuka yan wajen sha ta su kayan su ne sun jalla ta a mutum da al'adun da al'adun to duk da duk kan wannan kan kuma mutum da kin wannan kan ba sallah sai sun kai kisha wata abu ai za ta ga Allah sai ana ma da su mutum wajen wala to da inda mun samu ya mai sallah ba ta a ai ga man shi an ce ai nan ai koji sai ta saka guda hudu guda sai sun kai da sai dai da da sun kai kisha da su ne guda ne da a kan waɗanda sun ka zo wurin sallah suka zo wajen sallah su ba shi ne masu a jula ba suka yi muhawara suka ce ga malikiya abin da malikiya ta ce gadi ba goji ne haka yi sallah ko kuma ta zaɓi ne hauna to dan ana magana a akan mutai wajen ta hanyar masa hidin ta hanyar ne haka walau sallah arba Allah suna wa akira walau sallah arba da ya sallah hudu bi da hadin ya je wani guda wasu na suna ya yi tawo inda muhammadu da alhakani wa ke da ita lahani shata da lahani wannan to amma nan da addini so ke da shi su ba mu tare ba ne amma kuma so san abin da aka ce mu allani shi koyi da mutane ko to baka samu wanda za ka biya ba sai sun kai rubuta alqur'ani ai da ma tura ruka san wajen ya ta dai wanda ya ci hamza bai sallah da su bai ina hamza sun sallah shi ke alhamdulillah na da eh, kwanar wani wuri na Kekoke itihadi, kekoke itihadi. ya kai na da akwai lokaci ne ko rana akwai lokacin ma ba sai ka aiki da dare da ya yi dabo ko in gwamnati ne alifari sai da irin goma ko ta na iya mai in ya kai sha shida zama da takuwa ta kana ai kai ko ka hijab da sun da ne eh. eh. ba kan lokaci suna Thank you.

walau kana ya fulan lafi ya kai wani fa Allah ya ma duk Allah shi ma kaza Allah shi kuma ne Allah shi harka ka lam ta dur ta da ba ba ko amma in bai da abin da zama da shi ko ya mutu ce ma Allah ya harka ka kai ma Allah ya harka ka ya kuma ya ba Yeah. ma su ta yara yan wa'yan yi ga hanyar da suke suna ta sanu an ce mai tafiya ta abubuwa shi ta sarko haka na ko to wannan ba shi a kawai wani arabi mai tafiya ta abubuwa shi na ta sanu dan nan gobe na shari'a in shari'a ta yi gobe ba mu rasa da mai sabon da bai samu duk inda kake an ce masu da'a aka wa rangwami da hiya da an kace ta kasar sai ta kai kasar to duk mai tafiya da shi na kasar bai ta an kiyaye ko saboda shari'a sauki gare ta shari'a ita ta zo ki zama kowa da kowa shi duk ta sami na na cewa bai kashi ka ba sa da ita malikiya duk ta sami ko eh, to amma wani ba su yi kodon sami shi ba mai shi na ba sa da ita malikiya an ke ko da mara da masu malikiya ya haka sami mara da zahirin ga ga ga ga abin zahiri ga amri kitabi mu koma ga zahiri kitabi mu koma ga mafhumu kitabi mu koma ga tabihu kitabi mu koma ga dalil kitabi mu komo ga asalu sunna zahiri sunna mafhumu sunna sunna sunna ko al-imam al-qiyas wa al-hadi sadu gara'i a al-ahadi ko a arhalin musala kira ciwon shi wannan an misalin mursala mursala hawa ya kasance ba ta yi kogo wani tsoni ba ba ta yi kogo shi da ba za a ce kawai an gani ba an gani ta yi taba ne nuna ka'ida ga ko to a shi ne an ka komo da al-malikiya sai an ga wata zuwa ta na cikin ka'ida na marwana yi dan sai an wuce makaruhi sannan aka gani na marwana to ne an ka ce makaruhi ko ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fihi

wato zai fi dace wa rawa zai akwai ki hawa ita ce ta da'a ce akwai tahiya ta da'a akwai tahiya ta ma'asiya akwai ki hawa ita ce lafi dace wa rawa zai to duk waɗanda da suke kasar da wanda ya tafiya da aka da'a da wanda ya ta ma'asiya da wanda ya hawa ita ce lafi dace wani rawa zai sun samu sai kasar ka'ida an kuwa ba a kira ka'ida saboda nan abin da kuka so nan wato والحكم ما أتمه الشم والنبي ما رفعه الشم ما رمى ما بقائد الناس تقول حكم شكو شاكر shi da gudun iko mu ko gudun sani ko gudun abin da Allah ba mu iko da Allah wa take ka da an kace ka da ba mu su kace ga hoje su ko da kaida ce ta kanka ake da wannan akwai kaidoji na malikiya kusan ai ga dubu da dari duka wani nama wa'anda cikin hukunce hukunce hukunce da aishe su nan gaba mu muna cikin magana kan haɗa shawabun zaɓi za a tafi ka'ida ki da cikin matsala guda a kai ka'ida goma an kiyaye da wannan duk da ka shi ke da ne kai ba duk inda ka kira kuma ka cikin ka'ida da ka yawa in ka taɓa yin matsali an kiyaye da wannan ta kuma ku saboda kusanto hukunci a kawo man kurci kusa gare ta ya zai abin da an su kwaɗi yiwuwar ta ra'ayi ko kafin ya ce ya wato in ka yi kaza ka ra'ayi da kai ba a ce ma saboda ka'idar ta kaza saboda hadisi ta kaza saboda kaza ta ga yau bai a hasawa kamar da haka kai kai ko yanzu da shi inda ma ka furu da ji sun ce ko ina da ma ku da jini nan ya da haka ko to yanzu da misali kai kake jahili sai ka san cewa nan sai kake kai wani ruwa in ko su canza ruwa masu sarki ya su canza su ce da ko ba ba wani mai ba ba yin ba ki abin da ba wata kai ke sai fa in sun san kana da ahaliya ta doka sannan a fata na su wada mai su kuma ko kana da ahaliya ta doka suna jin wani su ce ma za ka su ce sai in kace imami malam kake da imam bukati da zai ce iya kana shi karatu ko karatu ko karatu ko ke ga da yawan abin da amma ba yi ko da shi da Ibrahim Aminila da Ibn Shur ma ko ko da su an tambaye ce kaza ko ke ce kaza ko sai an kai dawo abin da take masa shi ga hujjata ko da shi ga hujjata ko da shi ga hujjata bai ta الدنيا وعذاب الآخرة وتوفنا مسلمين وعلينا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين